يضر لكم أيها الثقلان توقع وتمس أنني سنفرق لكم زعم أجا قومي سبو دقيقين كل سابي أيها الثقلان يقوم مع سنوي دي متند الجنين wato a aje komi a bincike ku mi kun ka yi hairi ne ko sharri ne ashe kaga ai ma gargadi shi ma ni'ima ne fa bi ayi ala rabbi kuma tukazziba to nan ana nufin kenan duk an babu labari kullum yana ta aiki hmm. amma ran nan nan mu dai za a irin za a dai mu dai za a shari'a dai za a yi ran nan da abin da ya shafe ta eh sai ka ce abin nan Allah sauƙaƙe bari in shiru kayan ambata eh, <laughs>

wannan ni'imomi abi tilkan ni'am ga waɗannan ni'imomi min isabati ahli ta'ati na bada lada ga mutanen da'a na za za a aje komai ayi muna hisabi a bada lada ga mutanen da'a wa uqubati almasiya da saba da yin azaba ga mutanen sako da wannan kuke karyatawa an bi gari ko da wani su ya ma'ashar jinni ya ma'ashar jinni wal insi خذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان To ya ma'ashar aljin walinsu ya kuma jama'ar aljanu da mutane in kuna iyawar ku zarce cikin sammai ku hita daga ƙasa ta Mun a ko da samatu wato ku zarce cikin sasannin sama wal arli ku hita daga ƙasa fankudu ku zarce amru ta'jizin in kuna iya hita ku hita daga mulki na la na illa bi sultan ba ku iya hita daga ƙasa sai bisa ga wata hujja duk watan sai da wani karhi min Allah wal burhanin minhu eh, kenan ma zuwa sama na zuwa sama an samu wani burhan ah. eh to ci gaba ربكما تكذبان fabi ayya ala rabbikum ma tukalla wannan ne mu'min ubangijin ku kike karyatawa abin tambihi ala ajazikum shi don halkarwa da falkarwa bisa ga kasawar ku daga ita ga mulkin Allah an in wata ga wani abu illa bi haulin minna Allah sai da wani karhi daga Allah an bi gaida zalika kun gane ko da wanda kuke karyatawa hmm. Hmm. cewa masu wasan da zuwa da Qur'an da kwanda a ta ba to saboda su su suna samawa eh. yanzu suna ciki ke eh, har yanzu suna ciki amma sun amma sun dan daga <laughs> ah, ai ba ana ne da ma wannan amru ne na goma su hawa sama ko malamin A ce ba su ana hawa sama sai a ce musu ai ga burhanu an samu ruwa cikin Allah bai ce ba a zuwa hmm. يرسل يرسل عليكما شواء من نار ونعاس فلا تنتظران يرسل عليكما شواء أنا أنا أيكو أبنا ترزج موتا أكنكم ترزج إن موتا ونعاس da narkakken gaci wato jan karfe balatan su sirani ba ku iya kare ai na lahabuha ha alhalis min ad-dukhan ana jeho muku wuta aw aku ko ko tare da babu hayaki ko tare da hayaki inda muhawala tukum nufudha min aqdar as-samawati wal in kun niyyar hita daga sasannin sama da kasa fi dunya fihi tanbihu ciki akwai falkarwa wa tahdhirin da tsoratarwa ala muhawalatin jawiyyi ga abinda masu zuwa sararin sama ke nema fi su'udi ila kamar ga taka zuwa wata wa zahara ko ko sai zuwa ga zahara wa gairiha fayyumkin an yi sabi yana yi su hau bilku wata da ƙarfi allati sakar hallahu dan wanda yake Allah ya kore musu wa fi hali dalika ya mutu kasirun min cikin wannan kuma suna mutuwa bishawa da wuta allati yusabbu alaihi wanda ke zuwa musu wala yastati'una radda kanun su wa ta'ala Allahu al-malikul haq Allah wa ta'ala abin nan ya dauka wanda sarki wanda gaskiya la ilaha illa hu ba wani bauta wa sai shi rabbil arshil azim eh. Allah ko allati allati ko eh? allati allati ne bil quwwati allati ci gaba fa bi ayi ala rabbikum fa bi ayi ala rabbikum tukadziban fa bi ayi ala rabbikum tukadziban da wannan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi hada al ikhbar da wannan ba da labari bil gaibi domin wannan labarin gaibi ne sai yanzu ya zo muna kun gane ko an bi gairi ko ko da waninsa sa فإذا انشقت السماء فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان to wannan kun ga duk zaman duniya ne to bayan haka nan ga na lahira kawai zan shakkata sama lokacin da sama ita kuma ta tsage don saukan mala'iku ba kanar wadatan sai ta zan jawur sama hannu wato kamar fata wadda an ka jeme kal adim al ahmar ala khilaf al ahd bi haka wato ta saba mai an ka saba an ka santa wa jawabu idza fa ma adamu al hawli aran nan ni yayi ni girman tsoro wa bi ayi ala rabbikuma tukadzibun bi ayi ala rabbikuma tukadzibun da wannan ni'imomin ubangijin kuke karyatawa a bi ikhbarikum bi ahwali yawmil hashar cin don an ba wannan labarin da an ka baku na abin da tsorace tsoracen ranar tashin kiyama litasta ta idu da hudon yi tattali da shi an bi gairi koko da wani saminan ne amna ni'imomi kuke karyatawa fa yawa ma idin fa yawa ma idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan fa yawa ma idin ranar da za a yi tashin kiyama ranar da sama za ta tsage la su ala an in sun wala jan ba tambayar mutum ko aljani abin laifinsa an san komi a wa al'una fi waqtin akhar amma ana tambayar su don don abin nan rumatarwa don mi kai kaza ka kaudi ta ala ko rabbikal nas'alunhum ajma'in ina rantsuwa da ubangijin kaza mu tambaye su gaba ɗaya amma kano ya malu wal jan huna wa fi ma sayati bi ma'anar jinni wato abin nan aljani wal da mutane fihi ma bi ma'anar insi wato kenan mutum bani adam ko bani eh, bani iblis duk ana tambayar su eh. Eh? la an kace ana tambayar su ina ka ga abin nan eh shi ne wa yus'aluna fi waqtin akhar ni ka gani ba daidai ba ci gaba ba dai hmm. Kabi ayi ala yara bikuma tuka ziba da wani ni'imomin ubangijin kuke karyatawa. Abil ikhbari bi ma yanzu jiri ba da labarin da an ka muku ga abin zai tsawatar da ku ani shari daga barin shari mai kai zuwa gare da abin da kai zuwa ga shari an bi gari koko da wani يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام to da an ka ce ba a tambayar mutane kowane halin sa fuska shi na bayyana yadda yake yuraful mujrimuna ana gane waɗanda yake ba su laifi bisimawan da alamar su wato fuskokin su ya baki kirin idanun su su jawur su yi baki kirin wa zubin na nawasi sannan a kama su ga abin nan gashin goshin su wal aqdami a gama su da kafafun su a tungume a jefa wuta ayatu lam ta kullin minhum kowane a tara gashin goshin sa eh, ila kadamai zuwa ga kafafun sa min khalifi daga baya kuma sai an bankare sai tsarar baki ta kare an kudda koko gaba wai kafin na da jefa cikin wuta amin to da wannan ni'imomin ubangijin fi karyatawa abi hada tahdhir da wannan tsoratarwa liyan zajara bihi don a tsawatu da shi liyan zajara bihi ma radar Allah da fala don wanda Allah ya niyya shi samu babban rabo ya tsawatu da shi an bi gairi koko da waninsa wayu qali ahli nar sannan a ce ba mutanen wuta هذا هذه جهنم wato su waɗanda an kasa cikin wuta sai a ce musu hadi jahannamu da yukadhibu bihal mujrimun wannan ita ce jahannamu wadda masu laifi ke karyatawa game da ita wato lokacin da suke cikin duniya bihin ma ya katalitta ba sai mutum ya ce wuta karya ce ba in ya yi abin da an ce wanda ya zai shiga wuta ya ɓoye bayyane to ya kamar ya ta kenan bai yarda ana shiga ba an ce wanda duk kaza zai shiga wuta ya tawo yana yi kuma ba ɓoye ba wata shi ya nuna ya ta kenan kun gane ko da ci gaba ya buna baina wa baina hamimina ya dufo da suna yawo baina hawa baina hamimin tsakaninta da ruwan zafi wato yan wuta suna fita daga wuta na wani ɗan lokaci don shan ruwan zafi eh, ma'an harin an mai tsananin zafi shadidil harara na ko ana shayar da su idan idan ta gasu in sun ka nemi agaji na harin na daga zafin wuta wa huwa mankusun ko ka qadin wajen nahu ne wa bi ayyi ala rabbikum atuk asali ayyi ala rabbikuma tukadziban wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wannan imomin ubangijin kuke karyatawa abi hada tahdhir da wannan tsoratarwa an bi gairi ko da waninsa ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه ya ji tsoron ubangijinsa yana da aljannabi. biyu ai qiyamuhu bayna yadayhi bayna yadayhi lil hisab tsayuwa wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah lokacin da za a yi mai hisabi wata raka ma sai ta wuri don in mutum na tsoro kenan ba zai sabani ba to shi yana da aljanna biyu ai da majmu'i man khafa maqama rabbi duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji yana da aljanna biyu ala sabili tawzi wato za a raba musu wa ihdal jannatayn lil khaifi al ins janna aljanna guda wato mai jin tsoro daga cikin mutane wal ukhra lil akhfi lil khaifi al jinni jannu su kuma daban wa kullu khaifin laysa lahu illa jannatun wahida ko wani mai tsoro yana da aljanna guda wa a li kulli fardin min abrad al jannatan yana da ah, wani khalifa ya yi rantsuwa ba da aljanna bane mata ya suka kwace saboda haka kuma abu ya lalace ah, abin nan ga matar shi mai iko sai aka tara malamai ah, an ka ce miya abin nan miya waje ba kansa sai shi abin nan wani malam ya ce ah, abin nan shi sai an abin nan yana son shi dai ba tare da mutane ba alhali mata sarki ai mata ɗaki kusa tana saurare sai ya ce ai ba aljanna guda ba ce hudu ne ma baka taba yin wani abu baka taba tashi yin wani abu na laihi ka ji tsoron Allah ka bari ba ya ce a da yawa Nake to ai ba ko guda bace hudu ne eh, gashi gashi na zama ambata wanda ji tsoron gamuwa da ubangiji ya bar laifi yana da aljanna biyu irin nan da aljanna biyu irin nan ba su nan za mu faɗa sauran guda hudu saboda matan shi ba ta saku ba saboda haka wato daga nan abin nan daga nan sai matan shi ta yi dariya an ka ce an ba shi masar sauri Eh, an ba shi abin da ya yi duk masar abin nan ko me yake so <laughs> wata mm, gonakin da ƙasa an ka bashi ikita an ka bashi wadda yake wadata ba iyaka amma shi kuma saboda tsoron Allah har ya mutu bai ko zakka ba domin bai aje ba balle ya zakka ko biya taho a watsi eh, saboda haka wata duk wanda wadata da aka bashi kasar basar inda duk yake so ya kama shi kenan abin nan yace da gode ya tafi kuma abin nan har ya mutu bai yi zakka ba domin bai aje ba ya ba mutane saurara ciro to mabi ayi ala irab kuma ta kafa mabi ayi ala rabbikuma tukazziban to mabi ayi ala rabbikuma tukazziban da wannan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi hadi ni'ima da wannan ni'ima A ai aljannatain samu aljanna biyu aw bi gairi hako da wannan su binan ni'am na ni'imomi Allah allati la tusa da ba iyakan cewa ذوات أفنان ذوات أفنان wato su aljanna nan biyu waɗanda yake masu eh, masu rafin itace ai a gasan jam'u fannin eh, abin nan talal wato masu da abin da wannan ni'imomin ubangijin kuke karyatawa abu wasu jannati sin da sifantawa aljanna na allati ju'ila lahu min amsalihi wanda yake an sanya ma mutum ga kwatankwacin sa ma min amsalihi ma ta atabiruna bihi wanda yake misalin sa yana abin kula ne gare ku an bi ko koko da wani sa da wani kuke karyatawa da wannan ko da wani sa la bi shay'in فيهما عينان فيهما عينان تجريان تكن عينان الجنة cikin kuma مرمرو nan biyu akwai marmaro biyu waɗanda yake suna نسيم سنة قدارة nasim sunan guda ana ce mata nasim wal ukhra salsabil guda sunanta salsabil min ma'in gairi asin guda ruwa wanda yake baya da abin nan ba gurbatacce ba wal ukhra min khamrin ladatin lisharibin guda kuma daga giya wadda yake mai dadi ga sha ba tana cizon harshe ba wakila liman kana ainahu fid dunya tajriyani wannan suna gudana ga wanda yake idanunsu suna suna hawaye don tsoron Allah min muhammadin da azza wa jalla wa tajriyani fi kulli makanin sha su gudana wadannan ruwaiwai inda duk yaso sa inda sha sahibu kuma wa in ala makanu duk inda yake wato zai samu wannan kenan to fa bi ayi ala rabbikum atukadiban fa bi ayi ala rabbikum da wannan ni'imomin ubangijin kuke karyatawa abi tilka ni'am da wadannan ni'imomi allati zakaraha wadda ya ambace su waje alalaha fi dunya sanya mutane su cikin duniya amsalin sun zama misallai kathiratin masu yawa an bi gairi ha, domin waɗannan suna nan muna gani famfo yana zuwa sama فيهما فيهما من كل زوجان فيهما cikin aljanna nan dai biyu min kulli ga kowane irin marmar 'ya'yan itace na duniya wanda ka sani can akwai aw kullum ma yatafakkaru duk abin da ake ci a ji daɗi da shi akwai zaujan ba ko iri guda ba nau'i nau'i ba akwai ɗanye wa yabis akwai busashe walmura akwai ɗaci min huma fi duniya ko kal hanzali abin nan wa hul akwai wa a mu kare wannan mu kai ga wani juri ma fa bi ayi ala fa ayi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wannan ni'imomin ubangiji kuke karyatawa ya ku mutane da aljannu abi tilka ni'am da wadancan ni'imomi Tidda Khara halakum wadda Allah ya koye muku an bi a koko da wani su muttaki'ina muttaki'ina ala furujin بطائنها من استبرق to ga abin da ya aljanna wannan bayan an faɗi abin da za su samu dunkule to ko kowane mai gida ga nashi da shi da iyalinsa mutaki'in wato sun kowane ya ya gida suna masu gida ala furashin bisa ga shingidu bata'inu hamid istabrakin wato gida ta ƙasa wadda ke bin ƙasa an yi ta da istaurat wato abin nan dibaji wato mai kauri wato abin nan siliki mai kauri wa hashir mai kauri mai kauri wa zahir wa zahir wa zahiru amma waɗanda asama min min sundusi daga bakin alharimi wato shine abin nan carpet ban ji ba walhuli shi ne akwai an gyara ai eh wa hudun da mai daɗi an ce mur ko wa ya bisin wal murru min huma fi duniya kal hanzal hanzal ya kunshi dun murru eh wato muna shanu wa hudun sannan da mai daɗi Eh, ko da an samu shi kuma wal murru wal gulu a ah, murru kan wal har eh shi ne wannan abin a gaskiya shi na yarda eh, akwai ya hmm. kwarar eh, ku mutaki ina ala rashku ko kowane abin gidansa suna da shi da matar shi da abin danginsa suna rai ala furushin bisa ga shehidu ba ta ɗa'in hamin sabrikin wato na ƙasa wato abin nan um, carpet wato daga istabrak mai, dibaji mai kauri sannan na sama shi kuma min sundusin kun gane ko wajen aljannatai ni da sannan ya'yan itacen gonakin nan dani makusanci ne karibin yana ruhul qa'im wal qa'id wal multaji ko yana hali kake kana samu kadiba inda zaune kake ka ɗebo in tsaye kai kaɗe ɗebo in kwanje kai ka to ba sai ka ce yaro ɗebo ba ko bi ayi ala ira kuma ta ba bi ayi ala rabbikuma tukallibaa fa bi ayi ala tuka zaba da wannan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa a duk qudratihi ala adfil absani shin ikon da ya nuna na sa duk abin nan eh, da su itace su duko muku kudi ba da kuke so wata bi kuma da kusantar da 'ya'yan itace an bi gairi koko da wani فيهن وقوم عجانا عجانا اه فيهن رأس فيهن فيهن فيهن ماما فيهن قاصرات الارض Thank إيه. you. الرحمن الرحيم فيه ان muna cikin idan ni'imomi har an kace wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji yana da aljanna biyu ko an fara sifar su su abidin nan to sannan an kace fihin da cikin aljannan nan biyu an kamace shi jam'i domin wato kowace aljanna akwai gidaje da yawa ciki ba iyaka wa mai tamalta alaihi da abinda sun ka tattara gare shi su aljanna min al'alali na ni'imomi wal qusuri da abin nan eh, da gidaje kuma cikinsu akwai akwai ta tsarishi mata waɗanda yake suna taƙaitawa ganin su ga mazan su wato ba su bukatar ganin wasu mazan. aljannu ne ko mata ko mutane ne lam yadamishunna sun qablahum wala jan kuma wani mutum ko wani aljani bai taɓa bata su bai taɓa wata mu'amala da su ba a gabanin mazan su na aljanna وهذا دليل على أن الجن يدمسون أزواجهم وأن يانون كينان دم متاني دم أبين دا الجنو دا سكو وجن سادوا دم آتاوسو wato ana cewa a masaha wato ya ya ya gusar da budurcinta fa inna maqamal imtinan ya katali zalika domin a ce wanda ya bata budurwa ya nuna ya ji dadi kenan kun fahimta ko ya yi wanda iske ta haka nan wa hadha يرد يرد على ما يرد على يرد على من زعم ان الجن المؤمنين لا ثواب لهم وان انا ردي da shi يرد وهذا يرد yana raddi ga cewa ga wanda ke cewa ma'an abin nan aljannu waɗanda sun kai imani ba su da lada mai shi turaya ake yi wa inna ma jaza'uhum tarkul uqubati wa ja'aluhum turaban wato akwai mai cewa aljannu wanda ya yi imani ba za a ba shi lada ba sai dai ba za a yi masa azaba ba sai a maishe shi turbaya to amma wannan ya nuna wannan ba haka bane suna shiga aljanna ah, wa wajhuhu anna al-khitab fi qawlihi ta'ala fa bi ayyi ala rabbikum tukadziba kun gane to ci gaba to da wannan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu lil imtinani alaihim ko juhurin eh, wato saboda ni'imar da an kawa mutane ah, da mata masu farin ido masu fatin taratan bi kasirati tsarfi wadanda yake wani lokaci an ce musu eh, sun gajarta ganin su ga mazan su kawai wa ukura bi makasuratin fil khiyam kuma wani lokaci an ce ba su fita suna cikin lemon eh, tantunan su Eh, wa bi kaunihin lam yatmithunna insun kuma ana sifanta su da cewa wani mutum bai bata su ba wala jannu haka na wani aljini bai bata su ba fal wajibu an yarudda kullun lima yunasibuhu wato abin da ya dace wato a maida kowane ga abin da ya dace da shi ashe matan matan mutane zuwa ga mutane matan aljannu zuwa ga aljannu wa zawjatid dunya yakunna abkaran fil jannati matan aljanna fa to ko da ta haihu ta ta zan tsohuwa in ta shiga aljanna sai ta zan budurwa ga mijinta wa in kunna fi dunya tayyibat ko da sun zan cikin duniya abin um, um, wadanda sun ka taba jiki eh, zaurori wa hadha ala mazhabil jumhuri wannan bisa ga mazhabar mahi yawan malamai min anna aljanna yadkhuluna aljannata nace aljannu suna shiga aljanna wa yatana'amuna kal insu dora jin dadi kamar yadda mutane ke jin daɗi وقال أبو حنيفة inna جزاؤهم على Adamu da دخول النار wato abu hanifa yana cewa abin da sakamakon su ba za su shiga wuta ba fa ba da hudurihim almawqif fil qiyamati yusayyiruna turaban kal bahaim bayan sun halarci wurin hisabi to za a maishe su eh, turbaya kamar abin nan kamar dabbobi haka yake cewa ban mashi abin nan sauran malamai suna ganin za su shiga aljanna kamar sauran mutane to ci gaba ka annahunna al-yaqutu wal-marjan kamar dai su matan aljanna wato yaqutu ne safa'an wato ga tsarkin jikinsu ga tsaftar jikinsu kuma kamar marjani ne lu'ulu'un bayalan wato kamar lu'ulu'un ne ga fari fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziba ba bi ayyi ala kuma. da wannan ni'imomin ubangijin kuke karyatawa a bi jamalihin kamar wannan kyawu nasu da an ka sifanta am bi gari koko da wani sa hal jaza wal ihsan hal jaza wal shin akwai sakamako ga kyautatawa wajen da'a in ka bi Allah abinda ihsani ka kyauta ka bauta ma Allah Ah, bayan ka yi kamar yadda ya ce sannan kuma ka yi shi don sa kawai ba don neman wani abu daga wani ba Shi ne an da rabbaka an ta'budu Allah ka annaka tarahu in lam takun in innahu yaraka to shi akwai sakamako ga wanda yi irin wannan aiki illa al-insan sai kyautatawa da ni'imomin da za a yi mai na lahira fa bi ayyi ala da wani ni'imomin ubangijin kuke karyatawa ya mutane da aljanna abi shay'in min hadhihi ni'am da wani abu daga waɗannan ni'imomi aljazila waɗanda yake masu kauri an bi gari ko da wani su wa min dunihima wa min ba an ce wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji yana da aljanna biyu ba to ga wasu wani malami ya ce hudu ne ma to an faɗa biyu ga biyu ma wa min ma bayan waɗancan na biyu da an ka ambata akwai wasu gonaki biyu aidan liman khafu maqama rabbi ga wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ila aljannatan aluliyani jannatu adnin wa jannatu na'im an ce na farko da an ka ambata wato aljanna zama da aljannar ni'ima wal ukhra yani bi dinnan da an kaza ambata yanzu jannatul firdaus wa jannatul ma'awa firdaus cikin ta addabi yake sallallahu alaihi wasallama fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wannan ni'imomin ubangijin kuke karyatawa abi shay'in min sifatil jannati da wani abu na sifofin aljanna kuke karyatawa an bi gairi gairiha fihi ma an kai gare shi an ke haka ne mudahammatan wato su waɗannan kenan abi shay'in min ma tafaddala bihi alaykuma min aljannati an bi gairiha mudahammatan ummatan su waɗannan abin nan gidajen aljanna biyu ko gonakin aljannan nan biyu wato suna da abin nan itace har yayi duhu masu duhu ne saudawa ne ne min shiddati qudrati ma saboda kore koren su har wato wasu ta baki kirin fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban ala rabbikuma galibi abin nan hausawa ba su haye karanta wannan da kyau ba mudahammatan haka ake eh, haka ya kamata an ketare kenan hamatta suke karanta eh to eh? mode akwai akwai abin nan akwai kalkala ga da aurare to sannan akwai shadda akan mimu ga bayan alif saboda haka sai an ja mode hammatan sannan nuni sakina kuma da wakafi bayan bayan alif

an bi gairi ha koko da wani su ci gaba fihima ma ainan cikin waɗannan gidajen aljanna biyu akwai marmaro biyu da dakhatan waɗanda yake masu yawan ruwa kowa tani bil mai wanda yake suna bubbugar ruwa da ƙarfi ah, la yanqata ba su yankewa har abada kullun wato abin ba su bukata a gyara famfo ne har abada su ba da yake yi bai neman abu na injiniya <laughs> to ci gaba ayi bi ayyi ala rabbikum tukadhiban da wani ni'imomin ubangijin kuke karyatawa abi shai min tilka ni'am da wani abu ne wadancan ni'imomi min kasaratil mai ne yawan ruwa an bi gairi hakoko da wani su fihima fihima fihi ma fakihatun cikin waɗannan aljanna biyu dai akwai ƴaƴan itacen marmari wa nakhal akwai da dino wa rumman kuma akwai rumani eh, kun san yadda rumani yake ko galibi Kano ana samun shi sai dai nan mun ana abin nan yana da eh kamar gwaiba yake amma da shi akwai dan ɗaci ɗaci gare shi eh, da ƴan ƴaƴa eh, kun fahimta ko min ha wato nakhal da rumman suna cikin fakiha aw fakihatun wa qila min gai ko ai fakihatun wa qila min gairiha ko kuma wato ya saba mu fakiha domin dabino yana yi washe zan abinci yana yi washe zan fakiha kun gane ba bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wannan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abitil karfakiya waɗancan itacen marmari da anka ambata wannan hal da dabino war rumman an gairi ko da su. فيهن fihin khairatun cikin waɗannan aljanna biyu kuma akwai mata zaɓaɓɓu a cikinsu kun gane ko wa ma fihi ma akwai abin nan khairat akhlaq wato kenan halaye hisan masu kyawu mata masu kyawun alhe masu khairi na halaye ba su faɗa su ce don me baka sau kaza ba eh ba shi <laughs> kana kawo ana faɗa kun fahimta ko eh, abin nan hisan sannan bayan haka nan masu kyawun halitta sannan masu kyawun kuma hali duka biyu hmm. wato ita ma akan kala matar duniya wadda shiga aljanna haka za ta koma kenan eh, duka har kai ma kamin ka shiga aljanna sai an tsaya bayan an ketare siradi ai sai an tsaya kuma an abin nan wani zana ma fi su durihim min gillin ikhwana sannan a shiga eh babu hadi abu ba a bari shi kamar yadda yake a a ba sai a yi ta faɗa ba kuma a yi ta <laughs> <laughs> ci gaba To, wabi ayi ala ya rabbi kuma tukazziban da ni waɗanne imomin Ubangijin ku tukazziban kuke karyatawa, abi khairatin hisan da mata abinda masu halin kware masu kyawun jiki kuma kuke karyatawa an bi gari hinna. Korun. Su waɗannan mata masu tsananin kwarin ido. makasuratun kuma waɗanda yake masu sutura wata, suna abin ba su hita abin suna kulle fil mu cikin tantuna wato tantunan nan min dole na mu mujawwafin wanda yake an an an yi daki da shi mudafatan ila al kusuri, wanda an ka an ka hada shi daga abin gidaje shabihatan bil khudur wadan gidaje wadanda yake sun yi kama da tantuna domin larabawa na da ko san cikin tantuna suke hmm, ko ana wa mutum magana da abin da ya saba to ci gaba fa bi ala kuma rabbikum hatukadziba fa bi ayi ala rabbikum hatukadziba da wannan ni'imomin ubangijin kuke karyatawa abi hadhal khiyam waɗannan tantuna kuke karyatawa an bi gairi hako wasun su lam yatamithunna قبلهم ولا lam ya tamil hunna in sun qablahum wani mutum bai bata su ba da taki qablahum wato gabanin mazajen su ah, wala jan haka nan wani aljani bai bata su ba wato kowane matan ah, ah, matan mutane wani wasu mutane ba su bata su ba matan aljannu wasu wasu aljannu ba su bata su ba fa bi ayi ala rabbikuma tukadziba da wannan ni'imomin ubangiji kuke karyatawa abi adam fihin rashin rashin bata sunan shi kuke ƙaryatawa an bi gairi koko da wani muttakiina muttakiina ala ko wani wato kowane mutum da matarsa ko kuma abin iyalin gidansa suna masu ginciri zaman ginciri ala raurahim bisa ga abin nan shin hida mai kyau. jam'u rafrafa bustin wato Shin hidu aw wasa'id ko ko abin nan majinginai wurin ta da kai ah, wa abqariyin hisan sannan da abubuwa masu kyawo wato ana ci abqariya tsanafis wato abin nan katifu asluha min abqar wato waɗanda yake an su daga wani wuri da ake ce ma abqar garin aljannu wa qaryatin wato kuma wata alqarya ce wanda yake bina'uha fi gayatil husni wato ginin su yana ga gaya kyawo والأبقري الكامل من كل شيء واتو shay'in wa zamanin jahiliya laraba na ce akwai wani gari da ake ce masa abqar saboda haka in an ga wani abu mai kyawo sai a ce abqariyun ne ba kun gane ko to saboda haka ko menene ko da mutum ne ya zan da daban sai a ce wannan abqariyun ne ko eh. bi ayi ala Wadda ayi ala irabi kuma tukar ziban da wani ni'imomin Ubangijin kuke karyatawa ya mutane da aljannu. Abi shai min hadi da wani abu daga cikin waɗannan tukar ziban kuke karyatawa an bi gairi akoko da wani su. To madalla, tabaraka su murabbi. Ya kare da sur aya guda wadda yake duk ta kunsa abinda sura ta kunsa. don an ce tabaraka rabbi rabbika wato sunan ubangijinka albarkansa ya bayyana saboda haka in kana son ka ga albarka ubangiji domin albarka amfanin wani buɗe idanunka ka ga haske ka ga iska ka ga ruwa ka ga ga sunan ba iyaka ba sai an faɗi abubuwan da za ka gani ba kun fahimta ko ah, zul jalal wanda yake shi ne ma'abucin girma da abin karinci Ai ay tanazzaha ismu rabbika ya muhammad dhul jalal ay al wato wanda yake mai kibriya wal ikram da ni'ima lil mu'minina ga mu'minai fata mata sura bima bada bihi ta fara da abinda ta cika ta kare da abinda ta fara da shi na ni'ima ubangiji wa ishtamala ala dhikri anwa'in ni'am sannan ta tattara ga ambaton nau'ukan ni'imomi na duniya da na lahira li awliya illahi karim wato wadan ga masoyan Allah wadanda Allah wanda amai karimci baqiya makiyya wannan sura ita kuma wahiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una aya wato aya tis'in da shidda ce ko tis'in da bakwai ce ko tis'in da tara wa mawdu'u har ra'isi al alba'th wato abinda ad take karantarwa tashin kiyama amma wata qasimun nas limaratibihim yawm al qiyama sai a raba mutane kamar darajojin su kamar yadda darajojin su yake nan duniya haka kuma za a raba su ranar lahira wa qira'atuha kullu lailatin tanfil faqata wato karatunta kowane dare yana korewa talauci <laughs> kun gane liqaul ibn mas'ud don magana ibn mas'ud eh, eh, kullum kai mai shi taraka guda eh, kullum ka mai shi taraka guda ka haddace ka shi zan kana abin nan cikin abin nan idan cikin guda kana karantawa fa inni sami'tu wato abdullahi ibn mas'ud yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu abdullahi ibn mas'ud lokacin da ajali ya taho gare shi a umar ibn al-khattab ya tafi gaishe shi ya tambaye shi abin nan me ya same ka sai abin nan yace wato yaya kake jin rashin lafiya menene ya same ka yace mai abin nan likita shine ya kama ni da rashin lafiya shi ne ya sami rashin lafiya eh, eh likita shi ya sami rashin lafiya Allah ba eh. Allah ba wa shine likita ba to kuma ya samu rashin lafiya saboda aka ba mu a akai wani wuri to bayan haka nan yace ko ya kawo masa albashin sa sai ya ce a'a ya hana shi lokacin da yana da rai bai bashi ba sai yanzu ya kusa ga mutuwa zai bashi ba ya so ya ce baya shi domin ya aje ma 'ya'yansa mata domin yana da 'ya'ya mata sai ya ce a ban tsoron talauci gare su domin na ji manzon Allah na karanta da su suratul waqi'a na ji manzon Allah yana cewa duk mai karatunta kullum bai tsoron talauci kun gane ko lam tusibu faqatun abada da wannan ya rashin lafiya zauna cikin to abin imani daraja daraja ne in kana da irin wannan to kada ka ki abin nan bayan abu ya lalace ka ce ya na sun ki kai ni asibiti abu ya lalace saboda haka ka bi asbabu gwargwadon ƙarhinka ka ka gane da madalla shi ma ba zai haka ba bismillahir rahmanir rahim إذا To, idza waqatil waqi'a lokacin da mai aukuwa ta auku wato ranar kiyama lokacin da ta tasi lokacin da tashin kiyama ya zo me zai auku laysa li waqatiha babu wata rai mai karyatawa ga aukuwar tashin kiyama nafsun tukadzib bi nabiya. yanzu yana yi an ce ranar kiyama gaskiya ne wasu ce ba su yarda ba ko da ba su faɗa da baki ba aikinsu ya nuna ba su yarda ba kun gane ko domin suna faɗa da wa'azi ashe ba su yarda akwai tashin kiyama a yi musu hisabi ba to ci gaba khafilatun rafi'a ita tashin kiyama wato za ta zo ta yi ƙasa da wasu rafi'a kuma ta yi sama da wasu mai ɗaukaka wasu sama ai hiya muzhira li qawli aqwamin za ta bayyana don ta yi ƙasa da wasu mutane bi dukulihim na domin za su shiga wuta wali rabi ne kuma ta ɗaukaka wasu bi dukulihim aljanna domin za su shiga aljanna su yi sama idza Jatil al yaushe za ta auku lokacin da aka motsar da ƙasa rajja motsawa ai kurre kada harkatan shadida an ka motsar da ita motsawa mai tsanani وبصت الجبال وبصت الجبال أنك واتي أبن دواسو أنك نكيسو بصا نكيوا فكانت وكانت هباء سيد واتو واتو سنك زملا نن واتو قورا منبثة ودى أنك واتي منتشرة ودى تواتي وإذا الثانية بدل من الأولى to ci gaba wa kuntum azwajan salasa wato ku kun zamo wato mutane uku wato kashi uku nau'i uku ranar kiyama za a zama mutane uku kamar yadda ake nan cikin duniya kun gane to yaya to na farko fa ashabul maimuna mutanen dama wa hum alladhina yutawna kutubun sune yake ba su bi aymanihim wato waɗanda yake an yi musu hisabi an gafarta musu an ba su su da hannun dama wannan sune kashi na ɗaya ba na farko ba kashi na ɗaya ba na farko ba kun gane yana nan tare cikin kashi uku to da an ka ce ma ashabul maimana wato menene su wato don a nuna darajar su ay ta'zimul li sha'anihim bi dukhulihim aljanna wa ashabul mash'ama sannan da mutanen hagu ai ashimal mutanen hagu bi an yi yuta kudubuhum eh, kullum minhum kitabuhu bi shimali ko ne za a bashi littafin sa da hagunsa Allah tsare mu ma ashabul mash'ama menene mutanen umci? wannan kamar menene su walakantattu ne fa haqirul li sha'anihim bi dukhulihim na don sun shiga aljanna su a kashi sun shiga wuta hmm, a'udhu billah eh, na biyu kenan wasabiqun السابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون سابقون ودنا سوني نفرقوا ودنا سونك تسيري إلى الخير زواج عليه وهم الأنبياء سوني النباوة an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama as-sabiquna alladhina idza utul haqqa qabiluhu yanka ba su gaskiya za su karba wa idza su iluhu badaluhu in an ka tambaye su gaskiya za su bayar da shi wa haka mulin nasi ka hukumihim li anfusihim suwa mutane hukunci kamar yadda suke wa kansu kun gane ko ga wani kauli annabawa dai ga wani kauli ya hada koda na farko wato waɗanda ba su kai daraja annaba ba amma kamar su abubakar eh. wannan ba cikin littafi zai zo ba sai dai abin nan eh. ah, ula'ikal muqarrabun waɗannan sune yake kusantarwa zuwa ga ubangiji kusantarwa ta ɗaukaka kun gane fi jannatin nan, suna cikin gidajen aljanna na ni'ima sullatu min al'awwali, sullatu min al'awwali jama'a daga cikin na farko wato annabawan kenan da na gabata duka ko kuma jama'a min al'ummi maliya kun ga wato abin nan duk yawan duniya kenan wa qalilun min al-akhirin da kadan daga cikin na karshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko shi da manyan musabban shi asabiquna min al-ummi maliya wa hadhihi al-umma wal kum wal khabar wal khabar ala sururin ci gaba ala sururin su dukan su wato ga yadda ake dauka su cikin al-ahira alasorin mauduna suna a kan gadaje waɗanda yake saƙaƙƙu da abin nan da tsumogin zinariya eh, ba da na abin bakin ƙarfe ba ban mansujatun bi ne zahabi wal jawahir to ci gaba mutaki ina alaiha suna abin zaman ginciri a kansu mutakabilin suna masu fuskantar juna wato kowane mutum da shi da matar shi da iyalin sa haka suke مخلدون yadufu alaihim waldanun sannan yara masu masu musu hidima suna gewayawa a kansu su yaran nan waɗanda yake mukhalladun ba su da gemu wato masu kyawun gani ala shakalil auladi bisa ga sifar yara la ya harimuna kuma ba su tsufa mukhallad wanda bai da gemu eh, eh. a'a <laughs> gaba ɗaya ba yi musu ba

to shi ke to wannan da ci gaba wata waɗannan yara na gewayawa a kansu bi aka waɗin da kofuna wata abin kofi wanda yake baya da abin ba matsatsen baki ba shine la'ura hu laha wa abari sanan da shantulla laha ha'uran wanda yake suna da abin nan um, makama wa kharatim suna da hanci wa ka'asin min ma'i sannan da gidaunin giya lokacin da giya take ciki min ma'in ga mare-mare waɗanda yake suna gudana hamrun jariya min manba'in layan kadu abadan ba giya ce wadda ake ake tsimawa ba haka nan Allah ke yin ta tana ta fita ba a bukata ba abin ba wani aiki eh kamar yadda ake cewa wasu malamai ke cewa wanda ya sha giya a nan duniya lahira ba da sha wani in ba ya tu ya mutu bai tuba ba in ya tuba fa ko wani laifi Allah na gafarta shi in ba in ba shirki ba saboda haka wato shirki ba ya halatta ga mutum duk yadda ya yi sake ki zan bai san abin da a shirki ba domin shi ne Allah ce bai gafartawa ku ba ko gwamnati ta ce ga wani abu ban gafarta shi abin nan bai kamata ka san shi don ka tsare kanka daga gare shi ba wa Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka wato tilas ne mutum ya san ma'ana shirki don ya guda ya tsare kansa daga gare shi amma abin da ba shi ba giya ne zina ne wane ne in Allah ya so zai gafarta shine wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kowane eh? iri

la yusaddauna anha ba a sa wato ba su jiri ciwon ciwon kai saboda shan giya su yan aljanna wala yunzafuna haka nan kuma jini bai musu kadan bi kasar zin eh, zai wala yunzifun min nazafa sharib wato ya sha har jinin sa ya kare ai la yahsu lahum min hasu da'un babu ciwon kai wala zahabi aqalin babu tahiya hankali bisa la yahmur dunya banda giyar duniya wa fakihatin wa fakihatin wa fakihatin sannan da ƴaƴan itacen marmari ne ma yatahayyaruna wanda yake suna zabi da kansu suke zabi suke cewa kaza muke so wala hami tsairi wala wala hami tsairin da naman tsuntsaye min ma yashtahun daga abinda suke shawa gaci wa walahum lil istimta'i hurun kuma suna da mata masu farin ido don jin daɗi nisa'un shadidatu sawad sawad lil uyun masu tsananin bakin idanu wa bayadi kuma da tsananin farin idanu in masu girman idanun din da khamil uyuni kusira ainuhu badal lammiha an ce in ba ce uyun domin ne guda wata kamar namiji a'ayan mai girman ido abin nan kenan jam'i kamar kumbun ahmar ake humru hamra ake humru saboda haka wato a maimakon a ce uh, uyunun sai aka ce inun don ya abin da ya bita abin da a gabaninta ya kamata ya zan kasara don ya yi sauki kun gane ka amsalin lu'ulun makanuni wato suna kama da lu'ulu'u wanda yake ɓoye cikin uh, abin nan uh, kwasfarshi ba taɓa ba balle ya ɓaci jaza'a jaza'an wannan ana ba su waɗannan ni'imomi don ya zan sakamako ga abin da sun ka don suna aikatawa na ana alheri la yasma'una yasma'una biha alawan wala ta'dina la yasma'una fiha lagawan ba su jin wani surutu wanda yake baya da kyawo wala ta'tima kuma ba su jin wata eh, samun mutum zunubi mutum ya yi aiki yana jin ya baya da kyau da kansa to su ba su babu wannan lahira hmm? asali ba nan dai eh, eh, eh. kumro wato uyunun kasara ya zan ino illa kilan illa qilan To ba su jin komi sai magana wadda yake abin nan salaman salama wadda ke nuni zuwa ga zama lafiya. Wa ah, Fa innahu yasma'una shi suna ji. Wa ashabul yami. To kun ga an kare wato kashi na farko kenan. Ah, wa ashabul yami sannan mutanen dama waɗanda yake an yi musu rangwame an yahe musu an ba su takardunsu da dama. ma ashabul yamin menene mutanen dama din nan wato daraja su madaukakiya ce fi sidri wato suna cikin wa itace wato sidir asali magariya shajarun nabki domin wato laraba na jin daɗin cinta mahalud wadda ke ba babu kaya gare laushi gare kuma wa sannan da itacen ayaba mandud wanda yake ta dauki 'ya'ya wasu akan wasu Da lahabli min asfalihi ila a'lahu tun da ƙasa har sama duk 'ya'yan itace ne wa dhillin da inuwa wadda yake ta har abada an miƙa ta har abada wa ma'in masku da ruwa wadda yake na gudana daga sakaba ya zubo masku ko nan ana zubo su ko da yaushe sannan da ‘ya'yan itace masu yawa. La maƙadu'atin fi zamanin ba a ce a cikin lokaci kaza ake samu su kowane lokaci ana samu. Wala mamnu'a kuma ba a ce sai da sai sun yi tsada ba a ɓoyewa ko an ka sai a samu wani wuri ba mai ajewa. <laughs> wa furushin marfu'a sannan da shin hiddu waɗanda yake maɗaukaka ala sori bisa gadaje wal da bil furushi huna ma ya malin nisa abin da ya haɗa mata domin dushin hida ne wal arab tusammi al mar'ata firashan bi dalili an inna na kunna hmm. inna an sha'ana hunnan sha'ab Allah ya ce waɗannan mata mun halitta su sababbi domin koda na duniya ne waɗanda sun kazanta bai jiki in sun tafi can shi kenan sai a maishe su sababbi kamar ba taɓa su ba halitta sabuwa Waje waja'alnahun <laughs> waja'alnahun abkara mu maishe su ƴan mata azara kullama waje duhunna a adara ko da yaushe mazan sun ka tafi gare su sai su iske su abin yan mata wala a kun babu babu zafi wajen saduwa da su ba wahala kun ga tsoho ya yake da budurwa ba zai iya ba <laughs> urban ba kuma masu shekara iri guda <laughs> wato abin nan wata tsohuwa ta tambayi annabi ta ce ya mata addu'a ta shiga aljanna sai ya ce tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta kwashe kuka Ke eh wato ba ana nufin ba ki shiga aljanna ba ba da wannan hali na tsohuwa ba sai ke da yarinya hmm. eh, eh, eh. wato urba masu son mazan su shine urba wato domin mace mai nuna son mazan ta tahi abin da ni'ima to mai son mijinta atara ba waɗanda yake masu shekaru iri guda ya fi sinni to ci gaba eh. eh? eh. ya sa hmm. wannan ni'imomin da an ka ambata wa duka za a ba su za a bayar da su ga mutanen dama waɗanda ake ba da takardun su ga dama su kun gane ko ah, wa ja'alna hunna ko an sha'ana hunna wa ja'alna hunna li ashabil yami wato su an an kawa wannan tattali wa hum wato su mutanen dama sullatun min to sullatun min al’awwalin wato jama'a daga cikin na farko na na bawan da na gabata wa sullatun min al da jama'a kuma na ƙarshe kun ga kenan nan musulmi sun yi daidai da sauran musulmin da na gabata gabanin su duka yan an tara abin da mutanen annabawa da na su waɗanda sun kai imani duka yan an ɗauko musulmi waɗanda bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi daidai da su kun ga wajen kiɗan annabawa an ce sullatun min al-awwalin وقليل وقليل من الآخرين nan ko an ce sullatu min al-awwalin wa sullatu min al-akhirin don a nuna daidai muke ga yawa ko da mun ka wa shimal to wannan shine kashi na uku tir da shi ashabu shimal mutanen hagu ma ashabu shimal tir da su fi samuni fi samumin suna cikin iska mai zafi minan nari na wuta ta hudu fil masam wanda yake yana zarcewa cikin abin nan kusafin jikinsu wa hamim sannan da ruwan zafi ma in shadidil harara cikin ruwa mai tsananin zafi wa zillin da wata inuwa ba mai daɗi ba ta yahamu wato hayaƙi mai tsananin baƙi labarin Labaridin wala karim ba mai sanyi ba shi haya shi iskan shi inwar ba mai ba inwa ce wanda yake mai sanyi ba wala karim babu wani kyawo cikin ta kuma ba daɗi ba kyan gani Allah sauka to me yasa za a sa su cikin wannan eh, musiba wato sun zan gabanin wannan mutarafi an sa su cikin ni'ima nan duniya suna cikin ni'ima wato na'ima ko an sa an sa wato ni'ima wadda ta mantar da su rabon ubangijin su wa khaliqan kuma ta mantar da su mai halitta su don haka wato lahira kuma za su cikin wannan musiba eh, banda wanda ya samu ni'ima ya amfani da ni'iman nan ga ɗaukakawa addini shi yana cikin as-sabiqun as to ci gaba وقالوا يصلون على الحمى to su irin waɗannan mutane na baya sun zan suna dogewa ga rantsuwa mai girma sai su yi rantsuwar ce wallahi ba za su yi ba ko ko wallahi za su yi kuma ba za su yi kafara ba sai dai abin da mai girma wai bai bari bai abin bai wani wani magana shi ko ta saba abin da Allah ya ce. Hmm. to wa kanu na sun zan suna cewa lokacin da suke duniya wato ai da mitina kun nan to shi in mun ka mutu mun ka zan turbaya wa idza mun ka zan a ai inna lamu usu ne wai kana tayar da mu wato kenan ba su yarda ba to ci gaba aw aba'una al-awwalun kuma abin nan mu na farko su ma duk za a tayar da su yana yi wa? ka ce musu innal awwalina wal akhirin na farko da na ƙarshe lamajmu'una wallahi waɗanda ake tarawa ne ila miqati yawmin ma'lum cikin lokaci na yini wanda a sananne shine ranar ƙiyama, duk za a tara su ثم ثم إنه أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون سننكو يعقوب أتتوا أن تكون كير دار لنا الله المكذبون ما سكرتوا النباوة لآكلون لآكلون من شجر من زقوم la'akiluna wallahi ku masu ci ne min shajarin daga wata itanya min zaqum wato itanya sunanta zaqum kun gane ko yaya take wato zaqum wani ice ne dake hita daga wuta fa mali'una min halbudun masu cikawar cikan na ne da ita za ku ci ku koshi sannan ku sha ruwan zafi ku sha ribun fa sharibuna alai ku masu shane akan wannan zaku bayan kunci min alhami daga ruwan zafi bayan kunci abin musiba sannan ku sha ruwan zafi to ci gaba to fa sharibuna shurbal him ku masu shane kamar yadda dabbobi ke sha lokacin da suke sha waɗannan ruwa masu zafi kuma sai a sa suna kwankwada da ƙarhi kamar raƙumma sun ji kishirwa suna kwankwada ga ruwan zafi Allah sauƙaƙe to wannan abu da an ka ambata ambata shine kwaccaren su fa shine abin nan nasu liyafar su ya madina ranar sakamako ita ce liyafar da Allah zai ba su nanu ku. a ce musu a ɗora musu gargaɗin da bai musu amfani ma nu khalaqnakum mu ne mun ka halitta ku ai awjannakum min adam tun ba ku mun kai ku walau la tusaddiqun dan mi ku gaskata ba hmm? bil ba'sa tashin kiyama idil qadir ala al-insha'i qadirun ala al-i'adati in ka tabbata wato babu ka Allah yayi ka to in ya ce zai mayar da kai bayan ka mutu mi an kici ciki fa antum ma tumnu an ka ci gaba da musu wa'azin da bai da amfani wa'azi cikin wuta afara'aytum ma tubduna shin kun ga abinda kuke kun ga yadda kuke zubar da maniyin ku ay turiquna min al-mani fi arhamin nisa kadibi lokacin da kuke zubar da maniyin ku cikin mahaifai abin nan mata yaya an kai an ka halitta mutane ƴaƴan ku daga wannan mani matacce أنتم تخلقونه antum takhluquna ku ne ke halitta shi ya koma mutum ƴaƴanku am nan khaliqu mu ne masu halittawa zai ce eh kai ne mai halittawa lokacin da abin bai amfani na bai na kuma mauta mu mun ka kaddara mutuwa tsakaninku kuna ta mutuwa kuna kallo wa ma na bi masbuqin kun ba mu zan waɗanda ake rinjaya ba ba wani wanda ke rinjaya ce shi ba zai mutu ba kowa sai ya mutu to ala ubaddila wa la ta'lamun wato ba ai buhaya mu ala an nubaddila bisa ga mu musanya amsalakum katankacin ku mu kashe ku mu kawo wasu kamar ku wa nunshi'akum fi ma la ta'lamu ku ko mu halitta ku ga wani abu wanda ba ku sani ba cikin wata sura wadda ta daban kamar mu maishe ku birare ko kuma alhin zirrai wala qad alimtum min nashatal ula wala qad alimtum min nashatal ula kun san halitta ta turabiyya wato halitta ga turbaya ga uba sannan lahamiyya wadda an ka jikin mm-hmm. naman adam an ka yi uwa hawa wa nutfiya ko kuma wanda yake da mani lakum gare ku wa kullu min hata hawilin min shay'in ila ghairi ko wannan su eh, juyarwa ne daga wani abu zuwa ga wani abu fallazi shahadtu qadratahu eh, ala zalika wannan da kun ka ga ikon sa akan haka nan qadirun ala tahwilikum mai iko ne ga juyar da ku ba da an tasayyaru bayan kun koma turaban turbaya ila ma kuntum ilai zuwa ga abin da kuka zuwa gare shi awwalan tun farko min suwar fala wala tadhakkarun dan mi ba ku wa astuwa lokacin da ake muku gargadi kun gargadi ne dai lokacin da bai da amfani gare su ya zan zargi kenan domin ka faɗa mutum gaskiya lokacin da bai iya gudanar da ita ya zan zargi in ka faɗa mutum gaskiya sai da yake iya gudanar da ita ya zan ya zama wasi abin nan nasiha allazi wannan allati waɗannan mata ko na waɗannan maza allati guda wannan sai dai abin nan da Hausa babu bambanci tsakanin wannan mace da wannan namiji allazi namiji waccan ne mace waccan mata a to ai waccan kun sa abin nan eh, kun sa da ishara waccan wannan wannan namiji afar aitu to shin kun ga abin da kuke nomawa a afara fara'aitu mata arshin kun ga abin da kuke noma lokacin da kuke duniya ai tasiru tasiruna al wanda yake kuna motsar da ƙasa a tulquna al-bazara fiha kuna jeho abin nan mm, ƴaƴan itace ciki wa abin nan ni mm, mm, sunan shi iri a antum tazra'una ku ne ke shuka shi amna hanu zari'una ko ko mu ne masu shin ku ne ke shuka shi ko mu ne ke shuka shi wato an ruwaito abu huraira ya ruwaito kada ɗayan ku ya ce zara'atu wal yaqul harastu nayi noma fa inna zari huwalla Allah ah, wal mustahabu li kulli man yulqil badara abinda an kaso ga duk mai shuka fil Allah cikin ƙasa an ya qara'a ba'da zati isti'azati afara'aytum ma taharusun ya karanta wannan aya mai yaqulu sannan ya ce بل الله الزارع والمنبت والمبلغ اللهم صل على محمد وارزقنا وارزقنا ثمرته وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره واجعلنا واجعلنا لنعمك من الشاكرين ga manomi ga abin ga manomi wannan na tsaro musu don abin in izala ku ku shiryar da mutane ga da ake ta bismillahi rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim afara'aytum ma tahrusuna antum tazra'unahu am nahnu zari'un بل الله الزارع والمنبت والمبلغ اللهم صل على محمد وارزقنا ثمره وجنبنا درره واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وبارك لنا فيه يا رب العالمين